wanda galiba na malamanmu za ga cewa sun halarci wannan makaranta mai albarka malam ya yi karatunsa na digiri na farko a jami'ar bayero sannan kuma malam yana a kan karatunsa na digiri na biyu a jami'ar bayero a department na islamic studies malam ya yi karatuttuka da dama musamman karatun zauri ya zauna wajen manya-manyan malamai ya yi karatun zauri mai zurfin gaske sannan kuma malam cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana da littattafai da ya rubuta wasu an buga su wasu kuma suna akan hanyar bugawa wanda yana daga cikin alkhairan malam za mu gabatar da eh, ma'ana kasidu waɗanda suke da alaƙa da abin da ya shafi aƙida wanda kuma suke ɗauke da takmis ma'ana cikon ƙarin bayani na waɗannan baitoci na littattafan da za mu karanta kamar na za mu gani malam sha'idi ne kuma adibi ne malam cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin matasan malamai da malaman mu suke ji da su a wannan jihar ta mai albarka yana daga cikin yan lelan eh, babban malamin mu imamu ahlus sunna wal jama'a malam abdulhab Allah ya kara masa lafiya a takaice dai ba sai na tsawaita mu da surutu ba malam bangaren abin da ya shafi aqida ta ahlus sunna wal jama'a babu babu matsala kamar yana za mu ji ana ya cewa ne malam ya ɗan taɓa shegiya amma daga baya kuma Allah ya fito da shi <laughs> ma'ana yana mutum malam ya yi bid'a a da ya yi ɗariƙa amma wajen a bawa 200 sabon haka wani abu ne makamanci wani ana ta ana ya dawo da malam zuwa ga hanya ta sunna eh sunna tsantsa an fahimci wannan ko to da wani zai karanta da kai aqida ya san can ya san nan an fahimci wannan ko to za a yi su za ka biya abubuwan su za ka sanin miyagun aƙidu musamman a wannan zamanin da muke da muke ciki yana da matukar fa'ida ga ɗalibin ilimi idan baka san miyagun aƙidu ba to naka baka san yadda za ka yaƙe su ba baka san yadda za ka shigar wa mutane da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ba saboda mai sun riga sun saba da miyagun aƙidu ya za a kawo musu da wannan miyagun aƙidu ɗin a dasa musu aƙidu na ahalin sunna wal jama'a wanda waɗannan ƙasidu sun kunshi aƙida ta ahalin sunna wal jama'a da kuma sanin miyagun aƙidu da yadda za a yi magance su a cikin al'umma da haka muna da eh, addu'a Allah ta'ala ya masa jagoranci ya riko da hannunsa ya tabbatar da shi akan abin da yake daidai wal yatafaddal mashkuran ma'jura na'am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 wanda yau ya dace da 25 ko ga watan a sha'ban shekara ta 1447 wanda ya dace da 13 ga watan a biyu shekara ta 2026 miladiya mun haɗa a cikin wannan daura mai tarin albarka a cikin wannan markazi mai tarin albarka na babban malamin profesor محمد الثاني عمر في جل حفظه الله ورعاه bisa hakika a dunkule miyagun a ƙaidu da aka yi wannan daura take da isu da wannan suna abu ne wanda yake wajibi zamanto ɗaliban ilimi suna mu'alaza ko magance sha'anin matsala na miyagun aƙaidu ta mahanga ta karatu hakika miyagun aƙaidu suna taka rawa wajen daƙiri ci gaba da addinin musulunci da bunƙasarsa da kuma abauta wa Allah ta'ala a bisa hasken da ya aiko manzanninsa da shi a bayan ƙasa shi za a maganin miyagun aƙaidu alhalin gasu su ana rayuwa da ma'abotansu ba ta za a sa ranka na ahlus sunna kai maganin miyagun a ɗaru ba sai ta hanyar ilimi da karatu hanyar ilimi da karatu ba hanya ta wa'azi da aka saba yau da kullum ba a matsayinka na ɗalibin ilimi da kake wani Allah akwai jagoranci na islamiyya ko na aji guda ko na al'umma ko ta unguwa da kake karantar da su ko abubuwa da yawa ko ma a ka kai idan mun to cewa kana da wa'insu makamai da zaka iya magancewa kanka ne a aqidu to kaga ba za ka wannan mutai da ilimi ba marhala ta ta alidanci ba muqallid wanda ya ji an ce wannan bid'a ne wannan sunna ne kawai iya karatun sa kenan ya ji an ce a'a me dalilin da yasa wannan abu ne zama sunna kuma za ka kara wannan abu ya tabbata a sunna me wannan abin da yake bid'a ta yaya zama bid'a ya zan iya karewa ta ya wanda yake aikata bid'a zan iya tattauna da shi gamsar da shi wannan abin bid'a ne na ba hanyoyin karatu da ilimi kaga wannan fage ne mai zaman kansa ba kawai na ji alatta an ce kaza bid'a wani wannan ka wuce wannan marhala wannan marhala ba ta ka ba ta mutane da suke sauraron abu kawai da za ka san abu abu ta abu ka nuna a ilimi kaga sai an shiga karatu an yi bincike an san me mawukaci na ahal suna wal jama'a a wannan mas'ala me kuma abin da miyagun aƙidu suka ɗauka a wannan mas'ala me matsayin su me matsayin ta za a wannan babu me matsayin ta za a wannan babu idan ka tattauna da mutum ka san da wani harshe yake magana ka san an masharabi ka gane, ga kuma irin yadda za a ke magance matsalar imma a babin hankali ko ta babin tattaunawa ta dalilai ina fata an fahimta wannan shimfiɗa nake a gurguje wanda za mu fahimci inda muka sa so wannan kenan to don haka in ka dubi tarihi na magabata na kwarai ka taho ka taho har zuwa zamanin shekul islam bin taimiyya da shauransu malamai manya da suka shahara da tattaunawa da 'yan bid'a da kuma kare wannan aƙida ta alsuna wal jama'a za ka cikaske da ilimi da karatu da bibiyar littattafai da aka rubuta a wannan babi na aƙaidu da kuma warware shubhohinsu da maganganunsu wasu mizani ta ilimi wanda kaga shakul islamin tamiya lissafin na farko da mu karanta shine lamiyarsa da aka yi mata khidma ta takhmisi kamar da malam ya ambata littafi na biyu shine ha'iya ta ibnu abi dawud da ita ma aka mata khidma ta ilimi ta takhmisi ita ma kaga ta wani magabaci sai kuma wannan qasida ta uku al qasidatu al wadahiyya an fahimta ta al-imam Musa bin Muhammad al-Andalus dan Andalus wannan shi ma ita tauna irin wannan magana muka ambata a manhaji na ilimi wanda shi ma aka yi masa ƙasidar tasa aka yi masa hidima na ilimi wanda kamar da zamu karanta insha Allah ta'ala sai kuma ƙasida ta hudu ta ƙarshe shine ƙasidatul wala ita ma a rayuwar da muke ciki wani motsi yan bid'a suka yi aka aka warwar matsalolin su a bisa ma'auni na ilimi da karatu ina fata an fahimta me zamanin yake wato fitarwa eh, na irin wannan abubuwan da ake iya karanta a baya ne suka rubuta a yanzu ne kuma aka ba su amsa a kai domin zama misali a kanku to wayannan asiri duka sai ka tattara su a cikin littafi guda aka kira shi da al'asar bi jam'il qasaid as-salat fi aqidati ahli sunna wal jamaa mana al'asar ina nufin kaya na gida wato furniture kowane ɗaki yana kunshe da abin ke kunshe da shi wani ɗakin gado ne da kaza da kaza da kaza kicin wane ne ma sai ta ce ala fa'alu suna jama'a kamar gida ne da a cikinsa ake buƙatar wannan kayayyakin na gida to menene wannan kayayyakin na gida shine wa'annan waɗannan da ba a gida wato wato alu suna baya wadatuwa ga wani kaga mutum aka ce ya mallaki gida ai gida ba zai zaune ba sai an samu wannan kayayyakin to wannan kamar kasudin da aka zuba su a ciki kamar ba a wadatuwa gaba su kamar da ba a bukatuwa ba a wadatuwa gaba da kayayyaki na gida da na furniture da abin da ya kamata za ka ce fi a ƙirƙi ahli sunna wal jama'a kasida ta farko ita ce al-qala'id az-zahabiyya bi taqmis ilaniyat shaykh al-islam ibn taymiyyah ma'ana sarƙoƙi na gwal al-qala'id az-zahabiyya sarƙoƙi na gwal da suke tasare da takhmisi da aka yi lamiya ta shekul islam ibn taymiya zai bayani game da mai takhmisi a gurguje kasida ta biyu shine fathul wadud fatahi na Allah al-wadud bi takhamis fatahi da yayi ga rubuta takhmisi da aka yi na ha'iyatul imam ibn abi daud an fahimta sai kasida ta uku rawbatul mu'tasim تشعير أبي محمد النائس على قصيدة الإمام موسى بن محمد الأندلسي أنجلي mana robotin motsarsu dausayi gajin ko da ake cewa dausayi na mai koyi da tafarkin magabata shi ne almu'tasi an fahimta to wannan dausayi na koyi dai tashiru abi muhammadin shi ne tashirin nan na abi muhammad da ake mana tashir din kama wani dausayi ne da yake kunshe da abubuwa na kayan marmari da kayan sha'awa da ɗaya kewa abi muhammad da ake wanda ke dan kofar na'isa ala afiyatul imam tashirin da ya akan qasida ta al-imam musa bin muhammad al-andalusi na fata an fahimta to sai qasida ta uku sai qasidatul wala' da wani ɗan shi'a a nan garin yayi ita ɓargar da sahabban manzo Allah sallama ita tsantar da su daga wai da da'awar wai san ahalul bait sai aka nuna masa amma fagen san ahalul bait din da'awa ita ƙarya a ta duk abin da ya faɗa a cikin waƙen aka waro aka markaɗa waƙen nasa a ciki kuma aka ba shi amsa abu ta tsari na su mawaƙa suke kiran fannin da fannin na ƙa'i fannun na sai ta yi waƙa a kan wazani da ƙafiya da ka zaɓa ka gama duk abin da za ka faɗa sai ka faɗa to sai a kawo wani kuma sai ma martani da irin salon da ka bi da irin kalmomin da ƙafiyar da komai kuma adadin baitukan zama iri daidai ka warware abin da ya faɗa to shi ne abin da aka yi masa a cikin kasida ta ƙarshe sai za ka ce takmi Shi ne kamar da abu biyar shi ne daga hamsin biyar tahmi kamar da abu ya zama biyar ma'ana kamar misalin lamiya ta shekar islam bin taimiyya ga ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzuq al-huda man lam yadayat yas'al haka ne baiti da ko to sai da na gani kuma sai na mai da baiti din sai zama biyar haɗi zuwa ƙarshen ƙasida haka nan ha'iya ita ma kaga tamassak bi hablillahi wastabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu kuma kana mai ita biyar biyar tun daga farkon baiti na baiti na farko har na ƙarshe an fahimta to sai tashkiri shi kuma tashkir a shi ta kamiti kafin ta tashkir yana da cikin babuka mafiya wahala a abadin na waƙa waƙa ta larabci to fi tashkir shine ba shi da mafi wahalar baji da wanda yake waka ta larabci shine babu wani babi da ya fi shi wahala duk bittifa ta halin fa kusa ittifaqin ma abuta fannin babu wani wani babi da yake gaba da shi ta khamisa na cikin babukan da suka fi kowane babi wahala da wahala ka sami mai yin waka da yake iya tahmisi to ina kuma ga tashiri na fata an fahimta wani zai iya zuwa idan ina zaman wa an yi rubuta littafi rubutun zube sai ya mai da shi waƙe wannan ba wani abu bane a zo ka abin da yake an yi shi tafmis eh, an yi shi baiti guda ɗaya sai ka mai da shi biyar kuma suna da shar'ai game da wani ƙarfin larabci zama ya daidaita da shi asalin masanin da kake mai da shi biyar ɗin ko ta shirin da sharaɗin larabcin ilimi kada larabcin ka yafi na asali ƙarfi kada kuma nan na asalin yafi naka ƙarfi haka sai ka aro yaren magabata larabcin magabata ka daidaita da naka ta kana buƙatar kayan aiki da kuma bayan muwafaƙa ta Allah ta'ala haka na irin sai ya zama to sannan kuma sharaɗi na biyu na gaba shine kada a samu bambanci a ga maganar ta yi baran-baran magana idan ta haɗe kamar mutum ɗaya ne ya magana ba manta a wannan magana asali daban magana ta biyu daban a idan mutum kamar mutum da ya fara magana ya kai har ƙarshe in ko aka gane to ba ta fita mai sharaɗanta ba in aka samu halal a cikin wani abubuwan da na ambata to ba ta fita ka'ida ba an fahimta to wannan a gurguje kenan wannan wajibi ne a yi wannan muƙaddimar saboda buƙatuwa zuwa ga salin me yake cikin littafin wannan zai taimaka mana kwarai da gaske to mu tafi zuwa ga asida ta farko nan mu kaddima ce da da bayanan tarihin shi ne asida ta farko kamar shekul islam bin taimiyya an yi takaitaccen sa haka na ha'iya haka na har zuwa ƙarshen littafi to wannan asida ta farko ita ce al-qala'id az-zahabiyya bi takhmisi lamiyat shaykh al-islam ibn taimiyya ina أم فهمت بسم الله الرحمن الرحيم الله أسأل أن ينير قصيدتي تأتي على جيد الهدى تقاليدتي تبدو على الآفاق خير وليدتي يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل واتو أتتوا Allah as'alu Allah kaɗai nake roƙa an yuni wa qasidati ya haska samun qasidan nan tawa ta'ti ala jidil huda ta zamanto ta'ti ta zo ala jidil huda akan wuyan. shiriya shiriya wai tana da wuya ta zo ka kalidatin nan sai suka sa uh, ya unko ka kalidatin ta zo kamar wata sarka akan wuyan shiriya nan an wasafa shiriya da kamar matashiya budurwa kyakkyawa kaga budurwa na ta fita unguwa tana sa faraka da kaza ko to Allah ta'ala nake roƙo ya haskaka wannan fasalatawa kamar yadda yake haskaka farka ta gwal a wuyan budurwa kyakkyawa na fata an fahimta wannan kamar yare ne na malamai wajen buɗe kasida ma ambacin razali yaban wata budurwa ko wata sifa ta ko wani wannan suna ce ta larabawa ko wanda kalla ma ta ji kasidu na magabata ba tare da suna amfani da irin wannan yaren ba to tabdu alal afaq khayra walida Allah ta'ala nake roƙonsa ya haskaka kasida ta ta kuma bayan kasantuwarta ta zo a kamar farka ta gol a wuyan wannan matashiyar kuma sannan tabdu ta bayyana alal afa a sasannin duniya khaira walidati ka zama nito mafi alkhairin yarinya da aka sani a sasannin duniya tafi kowace yarinya kyau shine alwalida ko yarinya matashiya tafi kowace yarinya kyau ita wannan kasidar tawa kaga nan tashbihi ne da babu lokacin da za a ita bayanin wannan sai lokacin ya kare mana to ya sa'ili ya kai mai tambaya ta an mazhabi game da mazhabata wa aqidati da aqidata ruziqal huda man li hidayati yas'alu wato man eh, yas'alu wanda yake roƙo roƙo na shirya yake neman a shirya da shi to rizqal huda to Allah ta'ala ya azurta shi da shiriyar da yake nema an gane ya man kudu ya wannan da yake kutsawa wa tabi ite ta neman shiriya fi lailihi a cikin duhun dare an aqdi haqqi ike ta kukkutsawa ike ta neman shiriya a cikin duhun dare game da ni kaga mace ba zai ce game da ni ike wannan kukkutsa a cikin duhun dare ike kuma neman shiriya a cikin duhun dare game da ni an aqdi haqqi game da wani ƙudiri wata aƙida ta gaskiya ya tsofi an zayyani da yake ta bibiyar bezar wannan aƙida ta gaskiya ɗin bai zarta yake ta nema an san bai za'i ko da hausa igiya ko ko menene ake ta ne da wasu sosai ta zamani jela yau ya ɓata su yi an zaina ta neman ina jela take a cikin duhu fa yake ta neman shirya ina hanyar ina kuma jelar ko da zai kama ta ne hanyar ne shiriya jelar ne shiriyar ina fata an fahimta ana da tsawa cikin duhun da ga bincike ga kuma duhu ko da yake ya sitirci ya manna na nahwar rashadi da khairihi ya ya ha ya wanda ya fuskanci ya wanda ya nufaci shi na hako nahwar rashadi bangaren An rashad shiriya bi da dokinsa an fahimta ya wanda yake ya fuskanci mafuskanta ta shiriya akan doki mana matafiyi ne ke an fahimta a nan an sassanta yanayin da wannan yake ciki da cewa yanayi ne na duhu mai ishara ce zuwa ga muyagun aƙilu sun sanya komai ya yi duhu duniyar ta yi duhu wannan shubhasa daban wannan daban abubuwa sun rikici kamar wato sifa ta yanayin duhu ga halin tafiya sai matafiyi ga kuma kaɓata ga kuma dare ya yi ta tana cikin ƙalubale haka ne to wannan sai ake siffanta cewa yana ta kukkutsawa cikin duhun dare yana neman ina bai zar shiriya irka mana ina wata hanya ina wani dalili da zai rika da shi da zai tsira a cikin wannan duhun an fahimta sai kuma aka siffanta shi wannan bibiyar da yake yana kan doki ga duhun dare an fahimta an sai da irin ɗabi'ar doki take da gaddama da kaza da kaza kai kanka mai ga wahalhalar rayuwa ga shubuhohi ga kayi da baka ci ba ga buge-buge kaga abubuwa sun haɗu sun yawa ce to ya wanda yake tattar da waɗannan sufofin to isma ta saurari kalama muhaqqiqi zance nawa na wanda yake muhaqqiqi wanda yake tare da ne ta haƙiƙi na gaskiya tabbon da yake da tabbacin ina gaskiyar take zai ma bayani fi qaulihi ta saurare shi cikin maganganun da zai gaya ma mana zai gaya ma kwasancan inda za ta tsira rashin da miyagun a kaidu yadda kowa za a ga an shiga fakauniya ko an shiga rudani aka faɗo su ba a ce kamar dugarin kowa hankalinsa ya tashi ya kaza ne a ita kiran malamai a waya a ita kaza da malam so misalan ba a biyo littafi tun daga farko har ƙarshe ba ne ba abu littafai ba sai da ilimin ifara tabbata kafin a saurari shubahar sai shubahar aka fara ji ta sai ta taɓa imani amma akwai wani daki an sa dakin an sa kankare shubha tana zuwa sai da daɗe ba ta amfana komai ba na fata an fahimta to isma' kalamu haqqin fi qawli la yansani anhu wa la yatafaddal la yansani anhu wanda baya juyawa da barinsa ita wannan gaskiyar wala ta bazar kuma baya canja direction baya canja ra'ayi na fata an fahimta abu na farko ma kuntu haqqan lil adawati ansu ma kuntu haqqan tabbas ban zamanto ba an subu lil adawati wato ina kafuwa domin iyayya gawa ga ahalul baiti fi ali baiti ban kasance ina kafuwa lil adawati domin iyayya gawa fi ali baiti game da ahalin wani gida kawo bisiya ta na kira ko lin nabi wani ahali na gida ta qarrabu lin nabi da suke kusa ka san zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kaga kenan mabuɗi ne game da sharrin da shi'a suke yaɗa cewa har suna na su gawa ne makiya halin baici. to an fara buɗe babun zance da wannan mas'ala cewa ni ban zamanto bi ba aka ce annasu shine ka kafu ka tsaya tsayin daka wurin kiyayya ga ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ni ba haka nake to in ba ka yadda ba in zur to kai duba fa inni bil fasahati aktubu domin da na kai duba fa inni haqiqa ni din bil fasahati aktubu da fasaha nake rubutu dalla dalla zaka fahimci maganganuna an fahimta me nake cewa hubbu sahabatu kullihim li mazhab san sahabbai kullihim dukkaninsu li mazhabu wannan shine mazhabina wa mawaddatul qurba da kuma soyayya ta alƙurba su mai makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biha da wannan soyayya da nake wa sahabbai da ahalin gidan manzon sallama da ita ne ata wasu nake tawassuli da Allah subhanahu wa an fahimta kake na ahalin sunna wal jama'a bai da matsala gaba da sahabbai da ahlul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nama gashi baro baro shekul sami tamiya ya nafsanta soyayya ga ahlul baiti ya sanya ta ma cikin su wato abin da yake tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wataala kai kenan ta'alu suna ba ka da matsala sai dai shi ake ki da matsala da ɗaya bangaren sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akwai tafai da yawa da aka rubuta da suke sharrace sharrace ga ahlus suna cewa ahlus suna nasibawa ne ha wannan garin an yi dangancin rubutu cewa ahalus sunna matsiya ahalul baiti ne ta ba ta wanda ta taula da ta gabata shekarun baya yadda aka yi martani a rubuce da lakcoci da abin da ya kamata wanda har ma'ana muhim har zuwa nan ma ana gefen ahalus sunna da cewa makiya ahalul baiti ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ce ta ta ƙarya wa muhajiruna lahum maqamun